Kalangu, Haka take studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Ranar zaɓuka na ƙananan hukumomi a Nijar an santa ita ce ranar sha uku ga watan Disamban shekara ta dubi 2020. an sanar da wannan rana bayan wani taron musanya tsakanin seni da jami'in siyasa a yau da safe a yau da safe ne kuma aka gabatar da wani farin littafi a ƙarƙashin jagorancin jami'in adawa wani tsari ne kan ayyukan da gwamnati da masu ruwa da tsaki da ke shiga tsarin zaɓe a nijar suka aikata makiyayan yankunan difa da maraɗi na fama da matsalar abinci ta dabbobi da ciyawa suna kira ga gwamnatin Nijar da abokan hulɗarta da su taimaka domin kare fusashe shine rahotonmu na musamman. Tuma da yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya ranar sha uku ga watan Disamban shekara ta 2020 ita ce a ƙarshe ranar da aka tsaida ga shirya zaɓukan ƙananan hukumomi a Nijar sanarwar ta fito ne a yau da safe a Yamai. ta bakin metar isaka suna shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa sini albarkacin wata huro musanya tsakanin wato jami'in siyasa da kuma hukumomin zaɓe metar isaka suna a cikin rahoton muktar hamadu Yau Seni ta komo don ta shawarta muku rana da ke ba da amsar damuwarku, amma kuma rana ce wadda ke lissahi da ƙarfin aiwatawar da kayan aiki kuma da kuɗi. Ranar ita ce sha uku ga watan Disamba. Za a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi kamun a yi na gama gari. Wannan buƙatar ce aka tambaya a nan cikin wanga zauren. Ya kamata kuma an bayyana muku cewar a yayin shawarar ɗaukar wannan rana mun gabaci yaunin da ke kanmu na taimakawa don samun kwanciyar hankali da zaman lafiya muna ganin da wannan rana. tare da wasu halayen neman haƙi na kuku jam'iyyun siyasa har ita kanta shini ka'idar lillai da dama ga batun girkin girkan ɗin zaɓe na biometric ba mu da wata rana da za mu iya tsayar kamun wagga ranar Fasarar Gungu Muhammad Dantani, gungun jami'un adawar Nijar ya gabatar a yau da safe da wani littafi mai sunan farin littafi kan shirye-shiryen zaɓe da ke gudana a Nijar. A cewar marubutan wannan farin littafi ya biyo bayan wani dogon nazari kan wasu abubuwa da gwamnati da masu ruwa da tsaki na hukumomin zaɓe da ke shiga tsarin zaɓe suka aikata a Nijar. kan wannan littafi mu saurari kakakin kawancin FRDDR Mamman Sani Adamu a cikin rahoton Musa Hassan. Ya kumshi kusan shafuka arba'in kuma sun kasu kashi uku. Kashi na farko shine gabatarwar tsarin zaɓe wanda bai yi daidai da kyawawan ɗabi'un demokradiyya ba. Kundin zaɓe da aka tanada cikin son rai, kwamitin sasanta rikicin siyasa da aka karkatar daga hanyarsa ta ainihi, tattaunawar siyasa ta lalace, na halin take haƙi da da walwalar 'yan ƙasa kashi na biyu shine binciken tsare-tsaren zaɓe da kuma rijistar sunayen masu zaɓe kan girgam na zamani a ƙarƙashin jagorancin hukumar zaɓe seni waɗannan abubuwa ne da muka gano a fili kuma sun nuna cewa a dukkan matakai akwai rashin bin ka'ida sannan a kashi na uku jam'iyyun adawa sun shaidada su na magance rikici wanda shine tattaunawa da dukkan bangarori daban-daban domin kaiwa ga shirya zaɓuɓɓuka masu haske da inganci kuma cikin girma da arziki. libre Fassarar Asmana Shina wata tawagar kungiyar kasashen Francophonie OEF ta iso jiya a nan ya mai domin nazarta da duba rijistan zaben ƙasa. Za mu duba a ilimance rijistan zaɓe na zamani da ke kan hanyar kammala ta da hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni domin ganin Nijar ta shirya zaɓuka masu nagarta da kuma adalci kamar yadda ta saba yi a baya, in ji Maitre Desire Naruhirira manzo manzo musamman na sakatare janar na kungiyar oef da ya gana da shugaban kasar nijar isufu muhammadu a ranar jiya. Bayan rashin cimma mafita a makon da ya gabata wani yunkurin shiga tsakani na kungiyar Sidiyawo ko ikowa zakan rikicin Mali wata tawagar da ke kunshe da shugabannin kasashe a ƙarƙashin shugabancin eh, Sidiyawo mai ci Isufu Muhammadu ta sake komawa ba mako a yau ranar Alhamis domin sake wani hoɓɓasa na neman mafita kan rikicin siyasa da na al'umma. A cewar Dr. Ali Tunkara. daraktan cibiyar nazarin tsaro da dubaru a yankin sahel wannan babbar tawaga na iya taimakawa mali samun mafita a cikin rahoton tarnanin fude ahmed ta wayar tarho. Tattaunawar har yanzu ana ci gaba da ita wasu batutuwan dai sun sha ruwa kamar wanda sai da yawo ta shawarta. A yau abin da ake tambaya a kai shine wani irin shafi ne shugabannin nan na kasashe da ake jira su zo a nan ba ma koyo da sai za su gabatar ga tattaunawar. To lalle kam al'umman Mali za ta sa rai ga fata na gari. Wasu ma na cewar wannan wato shi shine da ya sa ƙarshe da ƙasar Mali ta samu. Ganin tawaga ce mai kimanci. Shugabannin ƙasashe biyar ne don haka ba ƙaramin abu ba ne. Kuma shugabanni ne masu babbar alaƙa da shugaban ƙasar Mali. Banda ma dukkansu shugabannin ƙasa ne suna da ma'amula ta gari tsakaninsu. Tun can dama idan aka dibi zaman da suka haka na iya taimakawa Mali na samun yarjejeniyar yardar kowane bangare. To ku rike da cewa tawagar ta kumshi Alassane watara na Cote d'Ivoire, maki san na Senegal da kuma Muhammadu Buhari na Najeriya da Nana akufo ado na kasar Ghana. A wannan lokaci na ruwan sama hanyar Agadas Arlit na kasancewa da barazana a wurare daban-daban ga, wasu direbobi a cewar daraktan kayan yankin Agadas game da hanyar Agadas tawa da ya bayyana cewa ba a samu tsagewar hanya ba. Abdulrahman Idris altini a cikin rahoton Musa mamman. Présentement, nous A wanga lokaci muna cikin mawuyacin hali na kakar damana bisa hanyar Agadis Arlit. Muna fuskantar barazana a wasu wuraren. Don haka ne muka sa kira ga kamfanin da ke aikin da ya dau matakan gaugawa don ida sa ayyukan. Za su gyaran tsakanin mararrabar Ingal Agadis inda suke nan suna ta aiki gadan-gadan kuma daga mararrabar Ingal zuwa Tamaya hanyar tana da damar ta ba wata matsala. Kenan jihar Agadis yau an ka tashi daga Yame har zuwa Agadis hanyar ba ta da wata matsala abu ne da kowa sani sai dai yau da kwana hudu mun ji mutane na cewar wai hanyar ba ta da kyau ta cire to wannan ƙarya ce kuma karya ce na ce wani bangare ne da ba a yi da su aikin ba ruwa ya malala a ranar mutane suna wucewa tunda dama an tana da wata hanyar ratse da aka yi kuma kowa ya san da hakan yankin jihar agadas dai wannan bangaren karkara ce wadda dukkanta ruwa ne suke gudana a can kuma su caɓe da laka wani bi har ruwan masu fassarar Gungun Muhammad Dantani, l'International de l'Education Reshen Niger na shirya a yau da gobe a nan ya mai wata muhawara game da wata tattauna da ke kunshe da halartar kowa tsakanin masu ruwa da tsaki na ilimi kan siyasar ba da ilimi cikin yanayin COVID-19. Yusufu Arzika mukaddashin shugaban wannan kungiya da sunan Niger na maganar muradun da wannan haduwa take son cimma a cikin rahoton Asumana Sanin kowa ne corona da ta zo ita ɗaya ta kai inda yau da shekara 100 ta tsaye da lakwal duka-duka a rihe kuma tsaye da nan da an kai ya kawo matsala ga shekara duniya duka ta amince ya kamata a yi yaƙi da covid in ya so a ci gaba da rayuwa mu muna a matsayin mu na malam makaranta muna wata babban kungiya ta duniya da mu sandika biyar na Nijar muke ciki wannan kungiyar ta duniya ita ce ta yi wani yunkuri saboda ita ma yanda gwamnati shi ma shike yi su masu kawo su gudunmawa cikin kokowa da wannan corona duka wani mai magana cikin harkar lakwal shi zo shi sa bakin shi nan mu ga hanyoyin da za mu bi mu rage ɓannar da corona za ta yi muna cikin yanayin lakwal musamman wajen siyasa siyasa ta lakwal da kuma kaddamar da program kama eh, kundin tsari na lakwal ya zamanto mun ɗauki matakai wanda za mu gwada ma gwamnati kuma za mu yawo da shi cikin ƙasa jihar nan takwas abin da ka tsaida nan ga yanda muke son nan zuwa gaba a sake hali saboda corona ta hana mu karatu da ya kamata Yara almajirai goma sha biyu ne na gaya yankin Doso aka koro daga Najeriya yau da fiye da mako guda suka koma wajen ma'aifansu a cewar wani jami'in taimakon jama'a da ke cibiyar kare yara ta jiha a gaya. Dawar waɗannan yara cikin iyalansu ya biyo bayan gwajin da aka musu na cewa ba su da covid-19 abdu mamman kabiru a cikin rahoton fadel alu bayan sun kwan a sabon birni muka kawo su a nan gaya inda muka killace su a cibiyar kiwon lafiya cikin wata bila bayan an ɗau jinin su tun da mu ba malaman kiwon lafiya ba ne tare da mahukunta dai aka tsayar da cewar sai a biɗi wayan yaran nan don a maya musu da 'ya'yansu to bayan binciken da dai jami'an kiwon lafiya suka yi an gano ba su kullu da cutar ba rana ma aka kawo su a nan gaya akwai biyar da ma'aifansu suka zo muka miƙa musu 'ya'yansu suka tai da su daga bayan kwana biyu kuma wasu biyar wayan nasu suka zo su ma suka tai da su A Nijar mutane tara aka samu da cutar COVID-19 a ranar 22 ga watan Julin shekara ta 2020 bisa gwaji 74 da aka gudanar in ji ma'aikatar kiwon lafiya Nijar a ranar jiya a cikin wata sanarwa. Zuwa wannan rana ta yau Nijar na da mutane 1,122 da ke da cutar bisa mutane 9,660 da aka ma gwaji daga cikinsu 69 sun mutu 1,018 sun samu lafiya yayin da 35 ke ci gaba da karbar jinya in ji hukumomin kyau lafiya. Barka uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. ta zo sai rahoton mu na musamman a wannan lokaci mai wuya makiyaya Nijar da dama sun nuna sun samu asara sosai a bangaren su musamman ma a yankunan maraɗi da difa dalilin rashin ciyawa da abincin busashe a cewar sakatare janar na kungiyar aren burema dodo gwamnatin niger da abokan hulɗanta ya kamata su taimaka domin kare waɗannan busashe a cikin rahoton muktar hamadu véritablement ce début euh, d'hivernage à la fois Hakika wannan farkon lokacin damana abin farin ciki ne ga yawancin makiyaya sannan kuma abin zulumi ne domin sun yi hasarar adadi mai girma na dabbobinsu. Ya kamata a ɗauki matakai daga nesa watanni biyu misali kafin wannan hali da muke fuskanta a yau saboda da zaran dabbobi suka raunana ko an yunkura an makara sai dai kash ba wani abu da aka yi. Dabbobi sun ci gaba da ramewa da mun ga rumzawa suna busar da nama to mun san da matsala ta fara bugu da ƙari ruwan sama na farko suka zo suka shafe kyakkyawan fata da makiyaya da dama suke da shi ma'ana sun yi hasarar dabbobi masu yawa muna buƙatar cimakar dabbobi har ma da ta mutane domin makiyayin da bai da dabbar da zai saidawa ya sai abinci yana cikin hali mai tsananin rauni kenan har a wannan lokaci ya waje ba a doki matakai Donc jusqu'à présent, on doit pouvoir faire quelque chose. baban sakataren zartarwa shin kun tuntubi gwamnati ko dangance da wanga yanayin? Tabbat an yi jan ƙararrawa na farko. Akwai wata tawagar gwamnati da ta zagaya yankin sun gano ɓanar da aka samu. To wajen ku shin akwai wasu matakai da ya kamata a ɗauka don a gaba kar a samu irin wannan hali ya sake abkuwa? Kun san a bangare ba mu da iko ko karfin cewa za mu iya ɗaukar matakai domin kada wannan lamari ya sake faruwa domin muna bin siyasar da gwamnati ta tsara ne. Mu abin da muke iya yi shine jan hankali kuma hakan ne muke yi a wajen gwamnati da ma masu hannu da shuni. Matsala ce da ake iya rigakafinta ta hanyar keɓe hilayen kiwo. Mun kuma san yanayin da kasar mu take fuskanta wato yanayin rashin tsaro da sace-sace waɗanda a yau suka sanya makiyaya cikin halin tsaka mai wuya. dukan waɗannan abubuwa da suka haɗu sun haifar wa makiyaya wani hali mai tsananin wahala kuma abin takaici ba su sami tallafin da ya wajaba ba don rigakafin wannan matsala to ƙarshen labarin namu daga nan studio kalangu a huta lafiya